rage azumi idan kuka kare azumi kuka rage azumi da kyawu Allah ce za ku samu takwa to dukkanin bautar Allah subhanahu wataala idan aka yi za a samu za a samu takwa in ji Allah subhanahu wataala Allah ya kira mutanen su bauta mutum ba ya da wani ba ya da wani wanda ya cancanta ya mata kuma bayan Allah subhanahu wataala abin da yake nuna cewa dan adam ba yanda sai sai yayi bauta saboda Allah ya san da buƙatuwar yin bautan a zuciya shi kamar yadda kika san kina da buƙata na cin abinci kina da buƙatar barci kina da buƙatar shan abin shan ki to kuma haka kina da buƙatar ki yi dole ne ɗan adam sai ya yi ko ka bautawa Allah ko ka bautawa mutum ko ka bautawa jaki ko ka bautawa alade ko ka bautawa musa ko ka bautawa kadangare ko ka bautawa sama ko ka bautawa ƙasa ko ka bautawa mala'iku ko ka bautawa itace ko ka bautawa zuciya dole ne an adam su yayi ba wani wanda za ka samu ya ce shi baya bauta a baya yi ne bukata ce Allah ya sama a rai kai bauta da ka za ka ga wasu abin bautan mutane ya sha bambam wanda wannan dukkan ababe da ake bautawa kuma bayan ala abubuwa ne na bauta babu zalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi batil Allah shine gaskiya shine abin da ya cancanta a bauta bai duk abin da ake bautawa kuma bayan Allah sunan shi bata sunan shi asara sunan shi tadewa to dan Allah yana buƙatar bauta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakon shi da sauran annabawa ga baki daya shine su zo su hudda mutane daga bautar abubuwa waɗanda Allah ya halitta zuwa ga bautar al-ubangiji wanda shine mahalicci to wannan aya tana nuna mana haka aya alqur'ani nan tana nuna mana ashe Allah yana so a hana mu bautawa halittu mu zo mu kama bautawa mahalicci bar bautawa waɗanda su ma halittar su aka yi mu zo mu kama bautar wanda halitta shine ya halitti mutane shine ya halitti dabbobi shine ya halitti halittu gaba ɗaya wanda shi ma halitta shi aka yi kaga yana da bukata irin kaga to idan ka je kana bauta mai za a yi wani lokaci da cewa babu shi to ya za ka yi kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam da ya zo ya shiga cikin masu bautawa rana da ya nuna musu abin da suke bautawa akwai matsala sai rana ta ɓace falamma afalat lokacin da ta ɓace ya ce ina abin bauta aka ce ya ɓace ya ce to ni fa wannan abin bauta na kuma ɓacewa na buƙatar shi haka na komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala ta'ala inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati na fuskantar da fuskata wanda ya ƙage halittar sammai da ƙasai hanifan ina mai karkatan bayan watan ku da tauraron ku da dukkan wani abu da kuke bautawa saboda ni yana nuna musu cewa abinda za ka bauta mai a yau gobe a tashi a wayi gari baya nan to idan ka shiga matsala ya za ka kaga akwai wasu da yau sun yi zama bauta ma wani wanda yake a raye kuma ya mutu dan dakikanci kuma sai aka bi shi ake bauta misali yanzu za ka samu wani wata musiba za ka same shi sannan ɗan uwan ɗan ɗari za ka mutum ya ɗauki wani hoto da keke ya kulla a wuyan shi ko ya ɗaura a cikin gidan shi abin ta takaici sai ka wanda ake kira da malanta ya ɗauki hoton wani wanda ya zama gawa ya ji ya buga a ɗakin shi yana ganin cewa zai bai shi albarka ko zai kare shi a kan wani abu. Ina mun ne. idan muka ɗauki misali me kake tsoro a duniyar nan ne, bala'i wani irin bala'i bala'i da zai sauko maka ya fitine ka ya hana ka lafiya ya hana ka kaza a ƙarshe ka rasa rayuwarka shi ne abin da ƙarshen ɗan adam zai ba dan duk wani rashin lafiya da za ka yi a nan duniya idan ka mutu rashin lafiya ya ƙare sai dai idan wuta ka shiga duk wani bala'i da za ka shiga idan ka mutu wannan bala'i ya ƙare sai dai idan wuta ce ka shiga to kaga idan mutum a nan duniya abin da yake zuwa mutuwa ne to ina hankali kuma ka yake wanda shi ya mutu kana bauta bari daukan wani dai ina ne ko wani malami ta, ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Abubakar radiyallahu anhu lokacin da manzon Allah ya bar duniya Umar yana cewa duk wanda ya ce manzon Allah ya bar duniya sai na fille mai kai Abubakar bai zo ya tabbata manzon Allah ya bar duniya me yace man kana ya abu Muhammadan fa inna Muhammadan duk wanda da Muhammad yake bauta to shikenan daga ya abun bautan shi ya mutu yau abun bautan shi ya bar duniya shikenan ya shiga uku wa man kana abudu Allah duk wanda yake bautawa Allah fa inna Allah hayyun la yamut to Allah shine rayuwar da bai yamutu kaga ashe duk abin da muke ake bautawa amma bayan Allah abin da wanda bai cancanci amai wannan bautawa Wannan ya tanci abota mai shi ne Allah da haka Allah ya ayyukan nas ya ku mutane ubudu rabbakum bautawa ubangijin ku Allah ne khalaqakum ubangijin ku wanda ya halicce ku wanda bai ne min qablikum kuma wanda shi ne ya halicce wanda suka gabace ku ma'ana khalaqakum Allah ya samar da mu daga babu da babu mu Allah ya samar da mu a cikin halittar ɗan adam akwai abu mamaki akwai abin isna Allah ya subhanahu wa ta'ala ce wa fi anfusikum ba wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ce cikin karan kawunan ku akwai isna ba ku gani ne ku ga halittar ku da babu da iyayen mu gaba ɗaya su ma da jarirai ne iyayen gaba ɗaya da jarirai da babu su Allah ya samar da su a jarirai su girma suka zama iyayen sannan kuma ta Allah ya haɗa halittar mu kuma a sabon rauni to a cikin wannan abin akwai isra akwai darasi dan adam da kai babu kai Allah ya samar da annabi Adam ta ga hanyar hada turbaya kasa. da can da can Allah ya hada ya hura mai da ya zama mutum daga cikin jikin nan Allah ya gudu mai matar shi daga jikin shi kawai Allah ya cirar da matar shi sai ga wacce nan Allah ya fidda daga jikin ɗan adam daga nan Allah ya hada su aure Shi shikenan daga dugun maniyi dugun maniyi wanda shi nan abin kasanta wanda yau idan wani ya tsinci maniyi a jikin tufafin shi za ka ga yana wankewa yana tsantsanin abu wanda shi ne kuma asalin ka daga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya maida ka gudun jini jini dai wanda idan ya taba ka ya taba kayan ki za ki ga jini a jijamin yan misali wata ta sa tufafi fari a ga jini a jikin ta sai a ce wannan jini ne subhanallah sai ta wallahi ban san lokacin da ya taba ni ba wanda shine ne ke da kika bi wannan hanya a dawo gudan soka a dawo kashi daga nan a zama wani abu shi nan inda za a gudo miki dan adam kafi a cikin watanni shi guda nan, sai a yi tsammanin wani gare ne ko wata dabba gashi nan dai halitta ya haɗu amma kuma da za a haife shi a lokacin wallahi sai zama abin so haka nan Allah zai rene shi a cikin ciki har ya zama ɗan adam da siffa cikakkiya a halittar shi a nan duniya na ɗan jariri bai ya iya mamakin shi kawai yana kwanci a waje ɗaya ma'aikiyar shi ta juya shi ma'aikiyar shi ya ta ɗauke shi ana nan ya fara koyon zama daga nan ya fara rarrafe daga nan fa ya fara tafiya daga nan ya fara samun ƙarfi a jikin shi daga nan kuma ya zama yaro wanda ana aiken shi daga nan ta zama ko ya zama saurayi ko ta zama budurwa daga nan ita ma ta yi aure daga nan ya zama babban mutum daga nan ya koma ya zama tsoho daga tsohon ya koma haka Allah subhanahu wa ta'ala yake halittar mu wannan Allah ya samar da mu daga babu babu babu da sai Allah ya samar a cikin babu nan Allah ya samar da mu Allah ce kuma waɗanda suka gabace mu ma haka Allah ne ya samar da su Allah ce la'allakum tattaqun idan kuka yi hakan Allah ce za ku samu taqwa alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha ubangijin nan shine wanda ya sanya mu ƙasa wannan ƙasar Allah ya sanya mana ta shimfiɗaɗɗiya Allah ya sanya ta firashan a shimfiɗe Allah ya shimfiɗa ta shimfiɗawa daidai da bukatar mu Allah ya shafa da ƙasa ya daidaita ta a wajen shimfiɗa Imam al-Baydawi yake cewa ja'alaha muhayya'a Allah ya tsara ƙasa ya daidaita ta ya daidaita ta li an yaq'adu idan zama za a yi sai ka zauna a cikin ƙasa baka ji ana sunkunka sannan kuma idan kwanci za ka yi sai ka kwanta a cikin ƙasa lafiya lafiya idan daga kana tsaye ka fadi a saman kasa in ba wani dutse ba ka fada ma sai ka fadi lafiya lau saboda sinadarai da Allah ya yi kasan Allah ya tsara ta daidai da bukatar mu ku dai ku ga dai ku ga dai kasan nan ku ga kasa irin yadda sinadari da yake cikin kasa wani sinadari ne wanda Allah ya amfani da shi ba mai tauri ko ba mai laushi ba inda a ce kasa Allah ya yi ta da wani sinadari wanda yake kamar kata idan aka taka ya za a nuna sai an ka farmawa sai mutum ya ta kawai shi ya kawai shi sai dai nake shi ya kama shi ya kawai da shi can ciki duk yar zai shawo ta ya fito ta sai Allah bai yi shi ba mai laushi sai kuma Allah bai yi shi mai tauri ba kamar dutse yadda idan ka taka in dutse ne ƙasa na gaba ɗaya dutse ne kaga yaro ba zai koyi tafiya ba kafin yaro ya koyi tafiya duka ko inan shi ya gwagwaje ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta ba wannan sinadari ne wani sinadari ne na daban idan azamne zamne kake a cikin kasar lafiya nan kuma idan ka taka da kabara kabara kabara shiga kasar tana nan ta kamar yadda tana nan a yadda take kabara ba za ta kurma ba ba za ta musa ta ba yanzu dai su nan an yi shi da tarihi an sa tarihi an yi kaza kai da kanka ka san ƙarni ƙarhe sinadarin ƙarhe ya yi na ƙasa ƙarhe a ɗora wani wata ba ma sai ta ba a ɗauko wata tabarkala da kaya guda ɗaya ɗora su saman ƙarhe na zai faru sai ga ƙarhe na ya lankwashe saboda sai da ta mai yawon to ya aka yi duk yawan mu duk yawan mu a wajen ƙasa da za mu tattaru a waje guda ɗaya na ƙasa ba za mu kurma wannan ƙasa ba ikon Allah ne Allah ne ya tsara wannan ƙasa ya sanya ta wannan sinadari Allah ne ya Allah kullu arda firashan Allah sai ya mata shimfiɗa shimfiɗa biya idan muka tashi yin gini mu yi a saman ƙasa muna tafiya a saman ƙasa mu yi shifka a saman ƙasa mu yi buƙatunmu a saman ƙasa Allah ta ja'alna kullu arda firashan was sama'a bina'a sannan kuma saman nan Allah ya sanya mata gina ya sanya mana ita ginanniya ku ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya daga saman nan wani daga cikin mu ya taba tunanin inda ba saman nan ba babu saman nan ya zai faru wani yana mahalin kamar wannan sama kawai ɗabi'a ce halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala ya halitta wannan abin da muke gani na sama wata halitta ce Allah ya yi ta irin yadda kama ake ruwa amma wani ta sha ruwan da ruwa saboda ruwa da za ka ma kaji kana bukatar sai ka sa ginshi kai amma ita wannan sama duk girmanta duk faɗinta Allah ya halice ta ne zai yi amalin tawara ba tare da wani ginshiki ba wanda za ta ce ka gan shi wanda ce ashe Allah wa yake muna akwai ginshiki ne yasa ya rike sama to wallahi za ka yawo duniya iya iyakar yawon ta to ba za ka wani wannan ginshiki ba daga nan ka ɗauka baki tahiyar ka inda za ka tafi inda kawa take zuwa ba za ka suke wani ginshiki ba daga wani waje ma ka ɗauka zuwa inda ka kafa kai zuwa ko jirgi ba za ka iske jin ginshiƙi ba haka Allah ya ɗaga saman ta tsaya ya tsida ta a haka yake wata tsaya shekara bila adadin haka wannan saman take tsaye ka kalli dai shekarar annabi Nuhu alaihi salam da da'awa ta dai shekara dubu ba shekara hamsin duk shekarun da aka yi na annabi Nuhu sama ba a tawo ba an taɓa yin wani ɗaki wanda ya yi shekara dubunnai haka bai faɗi ba sai kaga ya zama abin kallo in akwai ɗaki za ka samu ɗakin na ba a rayuwa a ciki saboda ana tsoron yau ko gobe ɗakin da ya shekara hamsin ɗakin da ya shekara ɗari za ka samu an kaurace mai shi mai ana buƙatar a sake shi don kar da ya zama mutane masara to amma sama duk shekarun da ta yi ba shekarun annabi adam ta duk shekara Allah ya halicci annabi adam ba akwai wannan sama Allah ya halicce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'a kuma a cikin saman nan Allah yake sauko mana da ruwa nan a sama na nan zuwa na suka ce zai hadari Allah ke tara hadari a cikin hadarin nan sai Allah ya sauko mana da ruwa idan ruwa ya sauko fa akhraj bihi min ath sai Allah ya fitar mana da tsirrai daban-daban ciyawa hatsi wake rini da dukkan wani abin da muke bukata Allah ce rizqa Allah yana yin hakan ne domin arziki ya azurta mai shi Allah yana yin hakan ya fitar mana da tsirrai ne safkar da sama Allah na ta mana wannan aikin domin ya mana arziki ibn kafir yake cewa Shara'a ta'ala Allah ya shiga ne anan fi bayanin wuhdaniyyati Allah yana bayani akan kaɗaituwar shi uluhiyyatihi Allah yana bayani akan tantantuwar shi wajen bauta shi kadai da annahu sai Allah ya nuna mana cewa shi ke shine al-mun'im wanda yake ni'ima ar-raziq mai arzutawa wanda shi kadai zulquwatul matin Allah shine wannan mai karfi wanda babu karfin da yake na Allah subhanahu wataala yace sai yake mana bayani al-mun'im ala abidihi bi ikhrajihi min al-adam Allah ya nuna mana ni'ima da ya ma dan adam ta ga hanyar fitar da su daga babu wa isbaqihi alaihim ni'am da yanda Allah ya yalwata mana ni'imomi daban-daban sai Allah ya ce wal murad ya ce wa anzala minas sama'i ma. sai ce wal murad bis sama' al huna huna ya ce as-sahab Allah ya fitar muna daga ruwa daga cikin gizagizai fa huwa ta'ala Allah shine alladhi anzala al-matara minas sahab shine wanda ya sako muna ruwa daga gizagizai fi waqtihi inda ihtiyajihi ilayhi a lokacin ruwan kuma lokacin bukata kai da a ce lokaci gaba ɗaya Allah ya sanya shi lokacin saukar ruwa ne ya nezo ku gani dai jiya halali ne aka yi amma ko tafsiri ba ke ba sai ya aka zauna cikin masallaci to da a ce kullum ruwa ake da ya samu sai Allah ke tsara lokacin saukar ruwa lokacin bukatar ruwa idan lokacin damana lokacin nuna yayi lokacin da hatsin baya son ruwa sai Allah ya kame sai ya sanya shi ya nuna domin a yi bukata idan da za a bari ya zama ruwa ake yi kullum kamar da bakin kwarya sai zama masu noman ma ba za su yi su yi shuka ba da sai a rasa abinci ko ya zama an samu abincin ruwa kuma ya lalata ya lalata shi ba ku san cewa ba ruwa idan yayi yawa akan shuka sai lalata shi ya zama babu amfani to sai ya zama sako da ruwan da yake bukata Allah ya sako da shi domin da yake bukata sani da Allah ba yana nufin mu ba da wannan ruwa ba yana nufin azabtar da mu ba yana nufin ni'imtar da mu sai Allah ya ce to fala taj'alu lillahi adada ubangiji ne muku wannan Allah ce kada ku hada shi da kishiyoyi kada ku sanya wa Allah kishiya a wajen bauta wa antum ta'lamun alhali kuma kun sani cewa hakan bai dace ba ko wa antum ta'lamuna cewa kun san cewa wa an koma bayan Allah ba abin da suka halitta wallahi wani koma bayan Allah ba abin da ya halitta wani in ba Allah ba ne ba kai ne wani abu a duniyar da abin da yake nuna ma cewa an yi wa an waɗanda suka yi da kansu sun bar duniyar nan an yi su fir'auna dibin fir'auna irin jinji da kan shi cewa ana rabu kuma ba ya taɓa cewa ba ma zai je ya yi faɗa da Allah zai je ya yi faɗa da Allah zai je ya iske Allah su gana sama وقال فرعون يا أما نبني لي ساهل ابن لي ساهل لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى يجدني لأهل كامل amma ga fir'auna da zai da yaji azaba ya ji wuta sai ga fir'auna yana ta amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi bani isra'il da ya ji wuta sai ya tabbata yace na yi imani cewa da wannan wanda bani isra'il suka yi imani da shi to amma an ya tafi saboda babu abin da ya halatta na haka yan uwa ubangiji subhanahu wa yana nuna mana wannan aya cewa shi kaɗai ne ya cancanta a wuta saboda shi kaɗai ya halitta ya ce a man ya hulu kamar na ya hulu yanzu da wanda ya halitta da wanda bai halitta ba za su ɗaya ba za su zo ɗaya ba wannan shi ya yi halitta wannan shi kuma yin shi aka yi misali masu bautawa aljanai da masu bautawa mutane da masu dogaro da wani kuma bayan Allah aiko kasan sun yi asara saboda sun kama abu abinda ba zai amfani su ko Allah ya ce akwai man yafi ko kuma Allah ya fi Allah ya ce fala ta ji alu lillahi min dadi wa antum ta'lamun kada ku sanya Allah kishiyoyi sanyawa Allah kishiyoyi a cikin bauta shine ne shine mu rinka kamanta Allah a cikin ayyukan Allah misali Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta mana wani abu ba wani zo ya shar'anta mana wani abu. Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wata ibada sai mu rinka hada Allah subhanahu wa ta'ala sauka da wani a cikin wannan ibada misali a su bismillahir rahmanir rahim ce Allah yana lalatar da mu da cewa idan za mu fara abu amma kama sunan Allah subhanahu wataala sai mutum zai tashi sai ya kama sunan Allah sai ce kursi me kursi kujera ana kursi kursiyin Allah kujerar Allah kujerar Allah halitta ce ta Allah kujerar Allah ba abin da ta halitta a duniya ita ma Allah ya halitta ta to kursi ko ayatul kursi mutum yake ne ko kursi wanda yake gini ba abin da za ta amfani shi saboda Allah subhanahu wataala shi ne mafanci to balle mutum ya zo ya kama sunan wani kuma bayan Allah subhanahu wataala ko kuma a bauta da muke yi mu rinka yiwa a wani kuma bayan Allah muna roƙon wani kuma bayan Allah za ka samu akwai wanda suke zuwa makabartu jikin kabari su rinka roƙon wanda yake kwance a cikin kabari a rinka roƙon wanda yake kwance ka a kabari ka azurta mu ka ba mu lahiya ka ba mu dogon kwanakai in yana ba da dogon kwanaki zai zai kwanta a cikin ƙasa to kaga Allah ya tabbata ta tsara mai lafiya in mun fahimci abin da Allah ya ce sai wasu tamana ya sobar tamana shine Allah shine ya halitta shi ne yake da komai idan muka gane haka Allah ya tabbata mu hada Allah kuma ya cikin bauta wa antum ta'lamun al'ana kun san cewa wa'annan ba a musu halarta a nan za mu tsaya a nan da wani ne Allah ba mu lada kurakurai ne kai Allah subhanahu wa ta'ala mu kai ba ta da wannan kurakurai Allah ya kai Allah mu kai bayan nan ba mu rage ba mu ƙara mu ƙara ƙoƙari mu ribanci wannan ramadan ɗin namu ka dami mu rasa da ramadan mu ribanci shi ta hanyar yawaita abubuwa wanda su amfani ba mu da kiyama daga cikin abin da za mu kiyaye mu kiyaye dukkan wani abu da ba a shar'anta mana ba ko wani abu da ake yi wanda jiya akan mu tambaye shi wanda za ka gani bayan tarawih ana ba mutane na filfilu wani abubuwa ne wanda ba su shara'a ba ba na shara'a ba wani abubuwa na shara'a wanda suka tabbata wanda ya kamata mu kawo amma abubuwa da ake shara'anta mana wani ƙaton banza da ya je shara'anto shi ya rubuta shi shi ne nake gaya musulunci ita wannan nafilfilin da ake yi ya ga a hausa ma aka rubuta ta a kan abin da ɗaga ta kasuwa da ita kasuwar kurmi to a can aka dubo su ba da goyon allah suke ba a nan aka rubuto su aka shirya su aka ba mutane shi ke sai ka gani limami ba su ruwan Allah ba kuma an yi sallama sai ce to ga rakoi ku bi kuma sai a ce ko yi guda takwas yau za a ji a yi shi da raka'a kaza da kaza ba shi ne mu kama abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi a cikin malama mutane suna bin mu a ko'ina ne suna da kawai ibada wani yana nan ya ta kai baki yana a salloli aikin cewa ba su da kyawu ba ba su da kyawu misali tun na fila da kodin ta na in Allah ya sa kun ga littafin za ku gani ana rubuta falala bayan an ba ta kuma ya ci falalarta a ce duk wanda ya wannan na filfilin yana da ladan annabi yaqub da annabi kasa duk aikin annabi yaqub da ya yi na filfilin na ta annabi guda ɗaya ka kwashi da shi gobe idan kai ka ma ina duk annabawa da manzanniya ka kwashi da su me ka yi su ladan kada akwai rena ma Allah akwai rena annabawa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aiki wannan wani addini ne kuma addini ne musulmai musamman ma na tijawa tsohi ne suke da sun makalle ma abubuwan kana nuna musu ne suke kamar ana son hana su aikin alkhairi ne shi kuma addini idan babu shi a qur'ani babu shi a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai a cikin addini aka ba ka sanya abu A aka ba shi kuma wannan matsayi to wallahi babu alkhairi a ciki addini alqur'ani da sunan manzo Allah ta ishe akan fahimtar mazhabin duk wani abu da aka tsaro shi aka zama sanya shi addini na kuma amfani mu bar shi mu kama da addini gashi an ce mana tarawih ya tabbata duk wanda ya tarawih bayan manzon Allah sallallahu alaihi bayan ya yi bayan limami yayi tarawih har suka kare daga daddare ne daga mutan shi za a yi tarbuta mai yana sauri ba ni kina kina bi biyu ƙarya ba da kin yi tarawih aka yi san zama da ke kika kike je kwanta har asuba kawai rubutu lada na fitin da ake mu kiyaye abubuwa wanda suka bata mu kama abin da ya tabbata mu rinka yi shine tsira a gare mu ya musulma Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa kuma Muhammad kama sallallahu alaihi wa alihi wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu